dangane da yanayin ƙasar Nijar, Allah ya albarkaci ƙasar Nijar da abubuwa da dama, ya kamata ka san mai ƙasar Nijar ta ƙunsa domin ƙasa ce ita ma mai tarin albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashar AA Boka. Dangane da shirinmu na Aleka ƙasashe, a yau mun fara da ƙasar Nijar wacce take da tarin albarka a afirka wanda turawan mulkin mallaka suka yi mata hawan kawara wannan ƙasa ta nijar ga wanda ba su san yanayin ƙasar nijar ba kuwa yau ku gyara zama domin za mu buɗe muku kaɗan daga cikin irin abin da ƙasar nijar ta ƙunsa da irin tarin albarkar da allah yi mata amma idan ya kuka zo wannan channel mai albarka na ee Poka ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa. kalar masara wato yalo yana nufin desert kenan wanda kowa idan an ce ma desert an san cewa Nijar tana daga yankin arewacin Afirka ma'ana South Sahara ko kuma ce muku North Sahara kenan wato Sahara kenan ana samun yanayin ruwan sama kaɗan kamar milimita 300 zuwa milimita ɗari. a shekara jihohin ku da ake samu irin wannan yanayi da kuma jihohin da suke cikin sahara idan ba ku san su ba yau za mu gaya muku akwai jihar agadas da jihar difa dukkansu suna cikin yanayin sahara wanda su suke fuskantar irin wannan yanayi na ruwa kashi talatin zuwa kashi ɗari a shekara bacin kasar agadas wacce take cikin sahara ko za mu leƙa wannan yanayi da kuke gani na kalar toka yana nufin yankin sahel kenan ta arewa ana samun ruwan sama daga milimita 100 zuwa milimita 400 a shekara bangaren da ke kiwon shanu da raƙuma da kuma noman iri waɗanda suke a yankin jihohin zindar difa tilberi agades da tawa dukkansu suna cikin wannan yanayi na kalar toka in an ce muku kalar toka kamar a ce a ƙona gawayi in an yi gawayi in an girki za ku ga kalar toka wannan su ne suke ciki kusan wannan yanayi wanda suke samun ruwa a shekara shi kuma nasu yana farawa daga milimita 100 zuwa milimita 400 a shekara daga kalar toka ku sai muka tsallaka kalar tsanwa in aka ce muku kalar tsanwa mai haske yana nufin yankin sahel ta kudu ana samun ruwan sama daga milimita ɗari uku zuwa milimita ɗari bakwai a shekara. Ana samun ruwan sama daga milimita ɗari uku zuwa ɗari bakwai a shekara. Ɓangare ne na noma, kiwon tumakai, awakai, kiwon shanu da raƙuma da kuma noman iri wanda suke a yankin jihohi kamar haka: akwai jihar Nyamai, akwai jihar Zindar, akwai jihar Doso, akwai jihar Difa, akwai jihar Tawa. Ba ci da wannan kala ta tsanwa kuwa sai muka tsallaka ɓangare noma kamar ɓangare ne na noman kiwo na noma. Kalar tsanwa mai duhu yana nufin yankin Sudan wato waje ne mai itatuwa da kuma ana samun ruwan sama. Wannan yanki na Sudan ku ya haɗa da yanki kamar kudancin Chadi ya shiga ciki sannan da arewacin Najeriya duk suna cikin wannan yanki na Sudan Sahel. aka ce muku Sudan Sahel su kuma Najeriya suna kiran wajen Sudan sabana Ɓangaren Sudan Sahel kuwa su ne masu kalar tsanwa mai duhu yana nufin yankin Sudan wato waje mai itatuwa da dama ana samun ruwan sama su kuma a yankin su milimita 700 zuwa 1000 a shekara. ɓangare ne na noma, kiwon tumakai, awakai, kiwon shanu, raƙuma da kuma noman iri waɗanda suke a yankin jihohi kamar irin su Tilaberi da Doso su ne suke cikin wannan ɓangare. Wannan abu dai ya matuƙar burge mu da ƙasar Nijar. Bacin ƙasar Nijar za mu tsallaka maƙotansu kamar ƙasar Libya ko kuma ƙasar Chadi ko kuma mu tsallaka Mali domin mu kawo muku irin yanayi. Za mu dinga bi duk sati rana irin wannan za mu dinga kawo muku yanayi na kowace ƙasa a Afirka domin mutane kowa ya san irin arziki da kuma irin yanayin ƙasa da yake ciki ko ƙasarsa ko maƙotansa. kar ku manta idan kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa za mu dinga ɗora muku bidiyo da zarar mun ɗora za ku dinga samun sa kai tsaye tashar AA Boka tashar ku ce mun gode sai mun haɗa bidiyon mu na gaba kar ku manta da sharing ɗin bidiyon mu wajen 'yan uwa da abokan arziki da like da subscribe mun gode.